Sashen Hausa na Studio Kalangoy su gabatar da labarai na dai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Laraba 17 ga watan Janvier na 2024. A cikin shirin za ku cewa jami'an tsaro sun kama mugunya kwaya mai yawa a gundumar Cirozerin a jihar Agadez. a wasu ƙauyuka na yankin karamar hukumar ruwa matsalar rashin tsaro na hana malaman makaranta zuwa wuraren aikinsu muna tafiya da ƙarin bayani rahoton musamman na yau zai kama a ƙauyen kundige gundumar madawa inda wasu mata na gungun haske maganin duhu ke gudanar da aikin noman albasa jami'an tsaro na garin national na gundumar zirin yayin da suke sintiri sun kama dunkule goma sha shida na tabar wiwi da sanduna 330 na ababe masu fashewa da wayar hannu turayya da wasu kayayyaki daban-daban jiya da misalin karfe goma na dare bayan sun cafke wasu mutane uku da ke kan motuna kirar royal da wanda a wani gebe da ake kira gujib a tazarar kilomita 20 a arewacin cirozirin ne aka sami waɗannan kayayyakin ahmed mohamed da kwamandan na jami'an tsaron ya yi wa anise karim ƙauyuka da dama na ƙaramar hukumar minisiro da ke gulbin komadugu yobe na fuskantar matsalar rashin tsaro da ke ta bunƙasa lamarin da faruwa sanadiyar kasancewar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai kuma hakan na hana malaman makarantar ƙauyuka zuwa wato wajen aikinsu isa ibrahim kacalla abdu daraktan makarantar isa bagara ya yi ƙarin bayani a hirshi da idrisa mamman mu da muke yankin baki ruwa wannan mushina gaskiya muna tare da matsaloli a fannin koyarwa tunda yanzu gurin bayyawa mu kwana dole sai mun tahi mu dawo gida to yanzu wallahi abin ne tsanani kuɗin mota kuma wannan cikin kuɗin mu ne babu wani kamar kungiya masu zaman kansu masu tallaba muna yanzu babu ko da wani taro muke so mu yi in ka gani wanda za su hallara a gurin kurin president incojes ne da mai gari mutane suna tsoro a ga kuna ma'amala fannin karatu Yaran ma akwai matsaloli tunda wani lokaci sai ka tafi ma ka biya kuɗin motar da komin ka baka samu yaro ko ɗaya ba ka ji kaman ko wani labari ma haka ba sa zuwa lekwal mu da kanmu ma mu shina da muke yankin nan in muka ji wani motsi ban mata to fatan da muke kurin Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali A safiyar jiya makarantar firamare Santar Turwa ta Gaya ta fuskanci gobara ɗakunan ɗaukar karatu guda uku na zana suka ƙone lamarin da ya janyo babbar hasarar kayayyaki sai dai ba a samu hasarar rayuka ko jin rauni ba ba kuma san mafarin gobarar ba kamar yadda Abdullahi Abubakar dan Salatu babban jami'in wato ma'aikatar ilimi na ƙananan makarantu na Gaya ya wa Fadal Alu. A wajajen karfe goma na safiya ne a yayin da aka sanar da mu tashin gobara a cikin wannan makarantar boko. Wannan gobara ta ɗauki tsawon wajajen mintuna 20 tana ci. Sai dai mun gode Allah ba a samu asarar rayuka ba babu waɗanda suka jimu. Malaman ukun da suka faɗi saboda juyayen abin da ya faru yanzu sun dawo daidai. Babu wanda ya jimu saboda tashin gobara ya zo daidai lokacin ɗan shan iska na ɗalibai. ba a san musababin tashin gobara ba sai dai kawai an ga wutar tana ci ajujuwan zanaku uku ne suka kone da bencunan zama da kayan karatu nan ta tsaya ne ga kaya kawai rawa da alhakin 'yan jarida da masu sadarwa a yayin na'urar zamani shine babban maudu'in taron kongres na farko na kungiyar 'yan jarida da masu sadarwa ta kasa domin bunƙasa fannin gidan waya da kuma na'urar zamani da gudanar yau a gidan jarida na yamai suleiman usman shugaban kungiyar ya yi karin bayani a hirar shi da hassan nuru abdulrahman Mun yanke shawarar shirya wannan kungiya ga 'yan jarida da masu sadarwa ne domin tallata sadarwa da kuma na'urorin zamani. Saboda mun yi la'akari a nan Nijar babu 'yan jarida da suka kware a wannan fanni don haka ne muka yi tunani da dogon nazari sai muka ce me zai hana mu kirkiri wannan kungiya domin tallata wannan fanni da kuma tallata na'urorin zamani da kuma dafawa gwamnati domin taimaka taimaka musu a cikin dukkan tsare-tsare da kuma gyaran fuska a fannin tattalin na'urorin hanyoyin zamani. A garin tawa al'umma na fuskantar matsalar samun ruwa ga famfuna, jama'a da dama tilas suka kuma amfani da ruwan foraji da kuma na rijiyoyi. Abdullahi Kadir dan malam mai gaskiya mai famfon sayarwa ya yi karin haske a zantawar shi da Idrisa Adamu. gaskiya akwai matsala da yawa da ta dame mu ruwa na shanzu ga famfuna dai a cikin gida a cikin famfuna na sai dama babu su tun daga ɗari ma ba a samu ruwan ba to balle in zahi ya kama yan sai ga kura goma sun zaka a famfo sai su awa uku awa hudu awa biyar babu wadda ta cika to shi ne yasa kaga mutane kowane yanzu ya koma forashi kowane ya koma forashi yanzu famfo dai na sai da dai bai da balar to ko in dai ana biɗar ruwa a ce na tsafta ne a ta ga famfo a sha tun da yau duniya ga duka in kace babu tsafta babu zaman lahiya aramci na a ce famfo cikin gidanka babu sai ka taifa ruwa jika da ruwa to mine za kai kenan da an kashe riyoji don saboda a samu tsafta kenan yanzu riyoji sun koma kuma inda ma mutanen ga da adda kowa shi zuwa control kin ruwan da ya cimma duk ba laifi ba ta wani bangare mata masu sana'ar kifi a gingime sun yi wata haduwa jiya inda suka tattauna akan sufurin kifin matan dai sun ce suna fuskantar wasu matsaloli wajen jigilar kayayyakinsu musamman tsakanin kabalewa da gagam sanadiyar rashin kyawun hanya inda kuma suka yi tunanin samun mafita madam tanimu ladi ta yi wa maina abdullahi karin bayani kasuwanci na kifi wallahi alhamdulillah gaskiya na taimaka mana ta hanya diya muna ci muna sha muna birin bukatun mu da yaran mu ko mu matsalar musamman hanyar nan da mu da ma'aikata haka kaman gardi wani waye haka suna tare mota su ce kudin hanya muna yin elebaji muna yin ozu fore daga nan mu tai muka tai difa a ma muna sallama ozu su mana sun yi mu huce harakan danyen kifi muke in muka kai difa muna sassaida mu mutane haka wasu suna ambuwa agadas wasu suna kai hanya mai gaskiya alhamdulillah mu tun da muke samu matsala daga kabla zuwa gagam a nan ne ake cewa sai mun yi harakan kuɗin gardin nan suke damu mutum wani kuɗin hanya kenan busu da hurumin kifi kifi ozu fore elebaji wannan mun san su ne masu haraka to duk muna wannan bizit mu huce muna so gaskiya su ta su tsaya mana su sa hannu a cikin wannan al'amarin su musu magana mata maza mu ne masu haraka kifi nan babu ma kamar mu mata a yi magana akan wannan harakan kenan mu kan mu huce elebaji ozu fore wannan su ne wanda za mu yi haraka da su dabbobi daban-daban kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ne aka lissafa a gundumar tesawa jihar maraɗi babbar matsalar da makiyaya ke fuskanta bana ita ce rashin cawa saboda damana ba ta haifar da sakamakon da suka yi tsammani ba domin ƙarin bayani ga shugaban ma'aikatar kiwo a gundumar dr mati alhaji ibrahim abubakar a zantawar shi da sumana amadu Euh, An kiyasta adadin shanu ya kai dubu ɗari biyar da goma sha ɗaya da ɗari biyar da tamanin da uku, tumaki dubu ɗari hudu da goma sha hudu da ɗari uku da sha bakwai, awaki dubu ɗari hudu da arba'in da shida da biyu ne, raƙuma kuma dubu takwas da ɗari biyu. Hasashe ne da muke yi tun shekarar dubu biyu da goma sha biyu don samun adadi shekara zuwa shekara. Muna nan ga rajistan shigowar makiyaya masu zowa daga tarayyar Najeriya amma ba mu da kasafi. A bana za a samu ƙarancin abinci. ce har yanzu muna jiran alƙaluman hukuma. Gwamnati na shirin ɗaukar matakai na saye da kai abincin dabbobi domin a sayar da shi a matsakaicin farashi wa masu kiyo. Ina ganin babu wata matsala duk da adadin dabbobin da ke akwai za mu iya ganin bayan wannan al'amarin. shekarun baya-bayan nan a dosu matan karamar hukumar fabirki na ba da karfi ga noman shinkafa aikin da suke yi tare da iyali zalika sun beze na cikin wannan aiki yau da shekaru ashirin kenan wakilar mota musamman umu umaru ta haɗu da ita ga kuma hirar da ta haɗa su wallahi aikin na noman shinkafa in mun gama ta da kasar da amalanke sai mu ƙara daidaitawa da kalme sai mu rinka zuba irin kuma muna ɗan tsincewa wanda yake iyawa yana iya zuba maganin muguwar ciyawar nan gamarin na kwashe shekaru 20 ina noman na shinkafa akwai wata ciyawar da ake ce ma malle duk maganin da ka zuba mata ba ta mutuwa gamarin ma baya kashe ta tana kama da shibkar nan ta shinkafa amma ita sayunta jajaye ne bakin gonakanmu ne ke da 'yan tabkuna nan ne muke noman shinkafar in na shibka su kuma masu amalan kyan su ta mini ƙasa ni da yara na muke nomawa kafin lokacin aikin damina ba ma sai dawa ci kawai muke yi sauran kuma ma'adana saboda taki in kuma dan uwa yana da biki ko da ba mu da kuɗin da za mu bashi sai mu ɗan taimaka mishi da rana kuma muna sulalawa mu ci muna son a tallafa muna noman ya miƙe saboda wannan muguwar ciyawar tana damun mu a fagen wasanni a wannan laraba 17 ga watan janvier ana ci gaba da matakin wasannin rukunai a gasar cin kofin kwallon kafa na afirka da ke gudana a kasar cote d'ivoire inda za a yi karawa guda biyu kasar maroc za ta taka leda da kasar tanzania daidai karfe 6 daga bisani jamhuriyar demokradiyyar congo za ta kara da kasar zambi sakamakon wasanni da aka buga jiya sun kasance kamar haka burkina faso ta yi nasara a kan da ci da nema kasar tunisia ta durkushe a gaban kasar namibi wadda ta yi mata ci ɗaya da nema sai kasar mali da ta lallasa kasar afirka ta kudu da ci biyu da nema yanzu kuma sai rahoton namu na musamman bari mu doshi kundige a gundumar madawa domin haduwa da mata masu noman rani na gungun haske maganin duhu gungun na kumshe da mata wato mata talatin dukkansu mata ne masu kokari da ke hada karfi da karfe don yin noman albasa wannan aiki na ba su damar biyan bukatunsu da na yallansu ga fasarar rahoton maryam ade kaho a cikin laka wasu mata 20 na kokarin dasa albasa a cikin fangalai hajara tana bayyana muna yadda suka samu wannan gonar ka wasu harin da muke yi kuɗi ne muke ba da mai gona a ba'ada da shi in eh, jika talatin ya ce haka za a tsaya sai a yi suharin wurin kenan za a je kuma a biya sai mazan su zo su yi kabri in an kare kabran daɗa a janye kuma a yi ja in akwai waɗanda suka yi ja ciki a yi ja in babu kuma a ɗauki waɗanda za a su ja a ba su kuɗi su yi sannan kuma a fara da shi mai gidanta isa sillo rike da kalmi a hannu ya yaba da wannan aikin da matan ke yi aikin garake yana taimaka musu sosai in ji isa sallau aikin nan da matan nan namu kai na bisa harka albasa aiki ne na ci gaban al'ummar mu duka gaba ɗaya saboda tamu bida da tasu game ta saboda in tamu ta ƙare tasu in ba mu da su sai su tallafa mana ga mu. suna goya mana baya ɗari bisa ɗari dangance da ba da kuzari dangance da ayyukan lokaci Bayan makaranta, Aisha ɗiyar Hajara tana iske uwayen nata a lokacin da suke aikin na albasa. Ina kawo musu duka abin da suka so. In sun ce in tahi in kawo musu wanga aiki ina ta in ma kuma na lambuna na ina iya zuwa. Da taki da na ruwa ina iya kawo musu. Shi ma da kabre da ja da jasha albasa. In ta yi kyawu. Duk abin da nace musu ina su za su iya yi mini. Kamar saka in zanta equal. suna iya bani kuɗin kari sannan duk abin da suka ji lakwal na kaga amsa suna iya yi min. wannan shekarar hajara da ita da tawagar tata sun yi ba da girbin da suka yi matan talatin da suke cikin gungun na haske maganin duhu na iya yin hiye da haka sai dai kash. To mu da abin da muke fuskanta rashin jari ne gare mu na yin albasa. Inda mun samu jari kwararre da abin da za mu haɓaka bisa kai ga albasan nan ya yi hakan ga. Su ma mazan wani bi irin bashi ne suke amsa shi su dasa. In sun dasa su ma takin da gamalan isan su duk bashi ko da za a tashi an biya bashi da saura. In an samu sauran gida ne za a samu. Don haka mu dai kauye sai wani ya zo ma garin mai hanya ya yi albasar da ta cika ido amma mu nan mazan mu ba su da ƙwarin wannan jali. A ƙauyen Kuntige mata da ke cikin ƙungiyar haske maganin Salihu suna bukatar su samu taimako na kayan aiki don su samu su bunƙasa noman na albasa. madala masu hare karshen labarin kenan na madacin yau yanzu kuwa zan barku da aminata abubakar da ta shigo ɗakin magana domin gabatar muku da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya studio kalangu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.